وجعلنا to su bani Isra'ila da an ka samu Musa ya zama rawa gare su ya zama kuma rahama gare su kamar yadda kuma kai ma ka zan rahama ga mutanenka وجعلنا منهم أئمة منك سنة شوغبني daga cikin banin Isra'ila saboda sun bi wannan littafi yahduna nasu suna shiryar da mutane bi amrina da umarnin mu lamma sabaru don hankulin da sun kai ai alattiba kitabin lokacin da sun kai hankuli ga bin littafin su wa aladin sun kai hankuli ga bin addinin su wa albala'i sun ka dauki kuma wahala min aduyin daga makiyansu sai mun ka abin nan sai mun ka dauka su mun ka sanya su shugabanni وتشديد وتشديد اللام أي حين صبروا لو كتن سنك هنقولي على ذلك وفي قراءة بكسر بكسر اللام لما صبروا دعا هنقولي سنك وتعفيف الميم أي لسبب لسبب صبرهم wato ma masdariya wato mun kai mun ka sanya su shugabanni saboda hankulin da sun kai wa kanu bi atina yuqin sun kazan kuma suna yaqini da ayoyin mu na taurat ayyuminuna wa amaluna bima fiya kun gani bani isra'ila lokacin da sun kai imani da taurat sun kai aiki da ita Allah ya ɗaukaka sun kazan shugabannin duniya duka lokacin da sun ka bar aiki da taurata da injila an kai ƙasa da su kun gane kun haka nan shi ma wannan qur'ani in musulmi sun kai aiki da shi za su ɗauka su sama in sun ka bari za a yi za su yi ƙasa ba ma abarin barin ɗan uwansu musulmi ya mallake su wani kahiri zai mallake su kun gane Allah tsare mu to ci gaba To wala ma bayyana ta'ala annal Qur'ana laysa bi bid'in wato lokacin da Allah ya bayyana Qur'ani ba shine farko ba وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بأول رسول من الله كما منظون الله باشين فرقم منظون دقى الله با فلقد جاء موسى بكتاب موسى يزود للتافي مثل كتابي كما للتافينسا وتشيكم موسى النبي نمنظو كمشي sallahu wa haddada a da'ahu kenan bayan an bayyana wannan sannan kuma aka ɗebe ma'annin aka bashi hankuri sannan kuma aka tsoratar da waɗanda sun kai kiyayya da shi suka ce ba su karɓa abin da ya ce kamar da cikin wannan aya fa ƙala ya ce inna rabbaka wato inna rabbaka huwa yusul bainahum ya uban ya muhammad wato ubangijinka shine zai yi hukunci bainahum tsakanin mutane ya mulki ranar kiyama fi ma kanu ga abinda sun suna sabawa ga wannan qur'ani min al-imani bil kitabi na imani da littafi wa imani ko rashin imani da shi wato mu za mu hukunci kada ka damu ci gaba awalam awalam أولم يأت لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساجدهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم شن بيشير يد صوبة cewa kam a halakana min qablihim min alqurun da yawa mun ka halakar da al'ummomi gabanin su saboda sun ki abin da an ka annabawa sun ka zo musu da su ba su ga haka nan ba na fi masakin su mutanen ka waɗanda abin ake son su gani suna kullun tafiya cikin gidajensu bi asfarin ga tafiyoyin da suke zuwa sham wa gairi ha da wani su inda duk sun kai ta zuwa yawo suna bin cikin gidajensu su gani wannan ɗaya bai ishe su wa'azi ba wa ya tabi kula inna fi zalika ga wannan abu da ake gani la ayatin akwai ayoyi dilalatin ala sirka rusul bisa gaskiyar manzanni wa ma ja'u bihi da abinda sun kazo da shi afala yasma'un sun ba su saurare sama'a dabburin wato saurare na hankali wata adin da wa'tuwa don su su riƙi littafin su yi aiki da shi to ci gaba awalam yarau awalam yarau تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا yara ko mutanen kashin basu gani ba anna kulma mu muna korawar ruwa ilal ardi rijrun zuwa kasa wadda ta bushe allati la ta fiya ba tsiri gare ta fa nukhrij bihi zar'a muhiddar abinna muhiddar an shuka game da ruwan nan ta kullu minhu an amun dabbobin su na ci daga daga ciyawan nan wa anfusan kuma su ma suna ci dabbobi su ci ganye su kuma su ci kwaya afala yusrun shin ba su gani ba su amfani da basirar su ba su ganin haza wannan fa mulu su yi aiki su gane anna na qadiru ala i'adatin mu muna da ikon mai da su bil su tashin kiyama fa yumin bil kitabi don haka su yi imani da littafi wa ya'malu bi su yi aiki da shi lil qa'il su don haduwa da tashin kiyama hisabi da hisabin sa ba su ga haka nan ba in sun gadi su yi aiki ci gaba ya kuluna ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم to maimakon su yi imani sai izgile suke wa waɗanda sun kai imani suna cewa ga muminai mata hadal fatahu yaushe ne wannan eh, hukunci zai zamo hadal hukum wal faslu na wa kun? yaushe za a yi wannan hukunci tsakanin mu da ku in kun sadiki in kun zama su gaskiya yaushe zai auku قل ka ce musu yau malfatai ranar da za a yi hukuncin nan tsakaninmu da ku ko ku ranar hisabi idza ja'a tuminu bi za ku yi imani da shi inda ma ta rauna lokacin da kun ka shi walakin la yanfa alladhina kafaru imanu amma waɗanda sun ka kafirta imanin su bai amfanin su fihi cikin wannan yi wala hum yanzarun ku ba ai musu wani jinkiri bil i'adati da komawa zuwa duniya li tawbatin don wata sabuwar tuba ko ko dan su kawo wani uzuri shike faril anhu anhum wa Ba'arin anhum an ka ce ma annabi ya kawo da kai daga waɗanda sun ka imani da abin da an ya zo da shi kama a aradu adil qur'ani kamar yadda sun ka kawo da kai daga qur'ani kai ma kawo da kai daga gare su kan ka damu da su wanta dir ka yi sauraren saukar azaba gare su innahum muntazirun su ma masu jira ne duka wato kullun sauraren suke a ce ka mutu sun huta wato duka hawa da eh, ta katilin suna sauraren wato wata musiba ta kashi a kashe ka aw mutum ko mutu aw fastari huna min kasuta da gare ka hadha qawlu al-amr bi kitabin wannan gabanin umarni da yakin su amma daga baya ana yakin su ko yace amma wa huwa muhkamun wato har yanzu ana aiki da wannan aya fi kulli mujtama'in islami daga inda duk musulmi sun ka hadu qabla an yataqawwa li muwajahati adwi gabanin shi karhi shi mujtama'il islami ko wani hali ne musulmi sun ka hadu kamin su yi karfi to abin su yi ta hankuli kun gane ko kada ai fada ina ah, hadith qatlin aw mawt hmm, to ci gaba sura ta kare gane wannan sura a nan yawanci ba a saba da karanta yi kokari ka iya idan mutum zai karanta ya kamata ya sanar da mutanensa eh in ba su saba yi ba ba hmm. eh, eh, in mutum ya je ba ya je kawai inda abin bai karfi ba sosai hmm. in yi yanzu da ba taba sani ba za su eh. rikice ba ya kamata ah, ya kamata kawai inda ba sani ba kare abin nan ko kuma sai ya karantar da su ah, kai ka karantar da su dai to ga wata sura Yeah. to wannan sura da attafe tana da muhimmanci kwarai yanzu a nan inda muke ah, kamar yadda za ku ji ana ce mata suratul azab sura ta kungiyoyi madaniya domin abinda ake nufi da kungiyoyi wato waɗanda mutane sun rarrabu kowa ya bi tashi al'ada daban hiya talasu wa sab'una aya wato aya 73 ce wa mawdu'u har raisi abinda take karantarwa amu adatul jahiliya abin nan kashe al'adu na jahiliya wa izalata hada gusar da su anil mujtama'i islami wato al'adu na jahiliya a tunkuke su wa kana fiha ayatul rajul cikin ta akwai ayar wanda yayi zina a jehe shi da an kace a shekwa wa shehatu idza zana ya farjumuhuma albattata kala min allahi wato tsoho da tsohuwa kenan wanda sun ka taba yin aure in sun ku jehe su in sun yanke in sun don shi zan azaba daga Allah in sun abin nan wallahu azizun hakim amma an shafe ta ga rubutu ga karatu amma ta hukuncin tana nan ذكره أبو بكر من الأنبار أنا أبي أنا أبي بن كعب فنصحت تلا فنصحت تلاوته عنك شاهي كراتونتا وبجيه كما أمر كنت تنانا kun gane ko wato cikin qur'ani babu inda zaka karanta a jehe mai mai zina amma wannan aya an saukar da ita kuma cikin suratul azab take an shafe abin nan nata karatunta amma hukuncin ta yana nan kun gane to za mu gani wata tana da wuya mu saurara mu ji bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai manzon Allah ka ji tsoron Allah domin wato abin da a ciki wuya gare shi ai dum ala ta kawahu ka dawwama kan tsoron Allah wala ta khabshe an ghayra Allah kada ka ji tsoron komai sai Allah mahama kallafar ka zuruhu din yadda halaye sun ka tsananta ma ka komo ga Allah kawai wala ta dil kafirina kada kai tsa'a ga kafirai wal munafiqin da masu munafici Sima ma khalifu shari'ati ga abin da sa'a ma shari'arka ko suna so ko ba su so ka fada inna allaha kana aliman lalle Allah ya zama masani bima yakunu ga abin da ke zamowa qabla kauni tun bai zama ba shi abin hakiman ko mai hikima ne fi ma ya khalqu fi ma khalqu ga abin da ke halitta shi to abin nan kun je wata da an ka fara kun ga akwai tsanani gare to wata bi واتبع ما يوحي إليك من ربك sannan aka ce masa ita bi ma uhi ilayka ka bi abin da an kai wahayi zuwa gare ka min rabbika wato wahayin nan daga ubangijinka abin nan da an ka ce ka bi shi kada ka karkace inna allaha kana bima ta'maluna khabira allah ya zan masa ni ga abin da kuke aikatawa ku al'umman muhammad da al'ummashi wa tawakkal ala allah an ka dai ƙara gargaɗi ga annabi an ka ce kuma ka dogara ga Allah shi Amurka domin wanda duk ya mutane ya ce ya ture al'adunsu to sai fa sun ga abin nan sai in ya buwaye su ka dogara ga Allah wa kafa billahi wakila Allah ya isa shi zan mai tsaro gare ka eh, wa ummatuhu tabi'un lahu wannan duka gargaɗi annabi an kawa amma al'umma shi ta bi shi fi dalika kulli ga duk wannan mabda'u sura yushiru bi taqali ma fiha farkon sura ya nuna kenan akwai nauyi ga abin da a ciki sai a ci bayanu kamar yadda bayanin su zai zo ku saurara Suma bayya summa bada ma ja'ala Allah ma ja'ala Allah وما جعل الله تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءهم أبناءهم ذلكم قولهم بأبوائهم والله يقول الحق وهو يهدي kawan sun mabada a ala sannan ya fara da jikin al'adatun jahiliya da ambaton al'adu na waibuwa na jahiliya wa man iya da hana su irin na waibuwa min tilka adat za mu ba'alin nasi an na lahu kalbaini ya kilu bi kulli kuma ya ce yana da zuciya biyu ai yana gani nan yana ganin kano yana ganin sakkwato yana konan kaduna duka eh, don na ji tsoron shi kun gane ko nawa qala fa qala yace ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawi Allah bai ya ma wani mutum zuciya biyu cikin zuciyar shi ba wannan radda alaman qala zalika wato an yi raddi ga wanda yace yana da zuciya biyu inna lahu qalbayn yana da zuciya ya aqilu bi kulli minhuma yana ga fahimta da ko wace daya لأن القلب معدن الروح وتعدن الروحيا نن abin nan ruhi yake ciki shine mahaka abin nan inda yake ciki alhayawani na dabba almutaalliqu bin nas wanda ya ratayu ga rai al insani na mutum wa man ba'il kuwa kuma nan ne abin nan karhi ke hitowa bi asriha dukan ni fa yamtani ta'addudu saboda haka ashe bai ce wannan ƙarya ne duk wanda ya ce yana ganin wuri kaza ba yana ko wuri kaza ƙarya shike yi wa min tilka al'adat az-zihar akwai al'adun jahiliya waɗanda ake yi in mutum ba ya son matar shi koko yana son ya mata ladabi sai ya ce ban ta kamar ban uwarsa wai ya haramta ta kamar yadda uwarsa ta zan haram shi bai sake ta ba balle ta yi aure kuma shi tana nan har abada da an ya kula wahidun min wani ya ce li zaujati ga matar shi anti alayya ka zari ummi ke ke zan kamar ban uwata wato kenan ke haramta gare ni amma ban sake ki ba wa ta harumu alaihi ta haramta gare shi walam yunsah nikahu kuma ba shahi auren shi ba bi hadu da ita yana nan fatab qama ahu mu'allaqa wato ta zauna rataye kamar yadda turawa ke yi ake abin nan eh, in an yi kara a ce an sabrashin babu divorce sai shekara goma kenan a zauna tana nan ba sake ta ba abin nan shi ko zahiruna min hunna ummahatukum Allah bai sanya matanku waɗannan da kuke yin zahari da su su zan uwayenku ba kun gane ko hmm. ya kulu wahid masal zawjati anta alayka zahar ummi to Allah bai sanya matan ku su zan uwayen ku ba wato Allah bai tara abu guda ga mace guda ta zan uwa ta kuma ta zan mata ba aikal ummahati fi tahrimi haga haramcin su bizalikal mm, bizalikal ya wani lizalikal mu'add fil jahiliyya Abin da ake cikin jahiliya tahriman wato haramtawa kawai fa wajaba Allah bi kafara Allah ya wajabtar da kafara da wannan bi shartihi kama sai a cikin suratul mujadala in mutum ya yi zihari na cikin musulunci to abin nan sai a ce bai iya saduwa da matar shi sai yayi kafara ko ya yanta wuya ko ya ci da mutum sittin ko ya azumi uh, wata biyu kamin ya sadu da ita kun gane ko wa ha akwai daga cikin al'adun jahiliya dai kuma <clears throat> island a tabanni mutum ya ga dan wani ya dauka ya ce na shi ne shi ne adoption wanda yake duk duk kashirai na yin sa ai tabanni bi an yadda iyam na gairi shi da a wadan wani sa ce na wani li nafsi ya ce na shi ne hakikatan wato ya koma ɗansa har kuma yana gado ya shiga cikin ƴaƴansa gaba ɗaya faradda Allah zalika Allah ya raddin wannan kuma babu ba yi. wa ma ja'ala adiyakum abnaakum Allah bai sanya waɗanda kun kai da awar kun kace ƴaƴanku ne sun zan ƴaƴanku hakikatan ba kun gane ko guda da iyu wato wanda yayi da awar nashi ne wa man yadda il gairi abihi eh, ko wato abin nan eh, shi eh, mutum yayi haka nan haram ne shi ma dan yace ubansa ba wanda ba ubansa ba ubansa ne haram ne kun gane ah, zalikum qawlu wannan magana kuke bi abuwaikun da bakunan ku da al'ada kawai kuke faɗin haka nan ba wani littafi kuke bi ba kun gane ko eh, wato ai sun ma an hadhihi al'adati allati mana wa qala wallahu yaqulu al-haq Allah na faɗin gaskiya fi zalika wa huwa yahdi sabil kuma Allah na shiryar da mutane zuwa ga hanya ta kware wadda hanyar gaskiya kun gane ko wannan yana da kyawo kai ka dauka ka kai kai renon sa amma bai halatta ka ce dan kare hakikatan ka gane an ce wanda yayi renon jariri har ya ya renon sa ya tarbiya shi ya zan mutumin kwarai annabi na cewa da ni da shi ka ya yi ishara da yatsunsa biyu kaga yana da kyawu ka dauki jaririn da ba shi da uba ko ko wanda yake ubansa ya mutu kai renon sa amma ya halatta gare ka kace danka ne shikenan kamar sauran yaya ثم شرع adat أحكام هذه العادات وأتبايا Allah ya shiga bayanin waɗannan al'adu wa bada bid da iyayi ko da iyayi waɗanda aka ce ‘ya'ya ne ligairi bayan waɗanda ke ana jingina su ga waɗanda ba ubannin su ba ce wani dan wani ya koma dan wato adaptation kun ga da akwai cikin constitution Najeriya har cikin abin law ana amsa kuɗi da shi kun fahimta ko baya da kyau fa qala yace ud'uhu فإن لم فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبهم وكان الله غفورا رحيما aba'ihim ku kire su zuwa ga ubanninsu kowa a ce wani dan wani a jingina shi ga ubansa huwa aqsadu da Allah yin haka nan shi fi zama adalci wurin Allah fa in lam ta'lamu aba in baka san ubannin su baka ce wani baka san uban shi ba wa ikhwanukum fi dini kace dan uwanmu mu wani dan uwanmu mu na addini wani wa mawalikum ko kuma abin nan um, um, um, abin nan banu ammika wato kace dan ammina wani dan ammina ko ko dan dan uwana da an taqulu akuna fulan dan uwan mu wane au ibnu ammi fulan dan dan dan ammi na wane walaysa ku jinahu hima akhfatum bi babu laifi gare ku ga abin da kun kai kure gare shi fi zalika yana yiwa uwar shi kawo shi ta yi boye amma da ana ta dan wane ne domin matar shi ce ta haife shi don wannan babu laifi don kuma abin nan ba ikon ku bane wannan irin waɗanda ake yadda ba a ɗauka a kan gidan sarki a aji hmm. in aka tashi a samun suna da sunan wannan sarki da ya rene su eh. to ne laifin su gani ko an faɗi cewa Allah wato a'a wannan bai kamata a ce musu ƴaƴan sarki ba sai dai a ce musu abin nan na gidan sarki ba san iyayensu eh? ba san iyayensu ba eh saboda haka wato sai a ce abin nan dan uwan mu na addini amma ba daidai ne a ce sarki ya haye su ba samu suna da sunan wannan a bai halatta ko na gidan shamaki ne eh, ko na gidan shamaki <laughs> ana ta da gidan shamaki eh, kun gane ko walaysa alaikum junahun ma da tumi babu laifi gare ku ga abin da kun kai kuskure da shi fi zalika walakin al aljina amma inda laifi yake fi ma ta'ammada qulubukum abinda kun ka zuciyar ku sun kai da gangan bakunan ku sun ka fada fihi wa huwa ba'da nay bayan an hana sannan ka ci gaba kana ci dana to wannan shi Allah shi wa kana Allahu gafura Allah ya zama mai gafara ga abin da ya zamo gabanin min kauli min kauli ko lima kana min kauli qawlikum duk abin da ya zo na magana ku kabla nayi gabanin a hana domin gabanin hali ba babu laifi ba a ca mutun yayi laifi sai sai an hana shi aw waqa bi hadayin ba da ko kuma ya auku da kuskure bayan an hana rahiman kuma mai jin kai ne kun gare ku bi dalil ga wannan kun gane to ci gaba shi kuma abin nan um, to abin da a ce abin nan wance wani matar wani eh. amma akwai dan bambanci don wannan a ce ake eh, abin nan Mrs. wani wannan ko eh, akwai dan bambanci wanda za a gane wannan eh, ne amma dai ba al'adar musulunci ba ce eh, amma musulunci bai kita ba ko eh? bai kita ba kuma eh mata ba za ce musulmi eh a'a wato abin abin gina ta ga ubanta sannan bayan kana a ce matar wani kaga ummahatul mu'minin abin zaujin nabi ake cewa ba ce Aisha Muhammad ba ya ya ya dan kanan ko ko dan yana bacci game da jingina wanda da jingina ta da sunan mijin eh. to in suka rabu da wannan kuma ba a koma kuma ce wannan in sun karabu ta koma ga wani a ce dama tana ga ubanta yawa ne in ta mace zala ta koma mace zala ya shi kenan ta koma wa biba yaya wa to shi kenan abin nan a ce dan uwan mu ne musulmi a kuna kuna mata ba shi dan me kuke rikici ba ku kokari ku gane ta kun abu bayan haka nan sannan ku tawo da wani abu jama'a saurara a ci wa min ha aila at-tawarus bil imani akwai daga cikin daga cikin al'adu wanda yake al'ada ku guda wato ku yi gadon juna ko ku yi rantsuwa bil aimani da rantsuwoyi wato mutum ya samu abokinsa su yi rantsuwa wato soyayya har in ya mutu zai gadon sun dukiyarsa shi kuma in ya mutu zai gadon sun dukiyarsa bil aimani ne wa qad hasala zalika fi sadril islam wannan ya aku harkon musulunci fatawa rasul bil hijra sun kai gado da hijira wato wanda sun kai hijira tare ko ko in mutum ya yi hijira an ka gama shi da wani ba an sare ya zauna gidansa hake zan wato akwai wannan abuta wanda yake ana gadon juna aw bi ta'akhi ko ko asas abin zumunta tsakanin su fa mana Allahu zalika Allah ya hana wannan wa qala yace to ci gaba وأزواجه بعضهم وأولو الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم annabi كان ذلك في الكتاب مكروها annabi ala bil mu'minin min anfusihim wato annabi yahi wato cancanta da musulmi bisa ga kawunan su wato kowane musulmi wajibi ne ya so annabi fiye da yadda yake son kansa kima da abu ilai ga abin da ya kire su zuwa gare shi kun gane ko da mutuwa za ta same ka ga abin da annabi ya kire ka zuwa gare shi to in an ce a karkatar da kai sai dai mutuwa wada arhum anfusum ila khalaqin ila ila khilafi wato ran kana son ka kai ga wani abu amma annabi ya kire ka zuwa ga wani abu to ka kai ga na annabi fa fil hadisi ya to cikin hadisi la yu'minu ahadukum dayan ku baya imani hatta ya yakuna hawahu tabi'an lima jitu bihi sai son zuciyarsa ya zama mai bi ga abin da zo da shi kun gane wa zuwa da ummahatin sannan matan annabi kuma wata uwayen muminai ne saboda ka baya halatta a aure su kamar yadda mutum baya iya auren uwar shi fi hurmati nikahin ga haramcin auren su alaihim wato ga muminai tariman mu abadan wannan haramci ne na har abada wani mumini bai iya auren matar annabi sallallahu alaihi wasallam illa fi gairi zalika eh, illa fi gairi zalika amma in ba ga aure ba to ba uwaye ba ne hmm. ba ka iya zama cikin ɗaki guda da su kuna ta hira kun gane ko hmm. ah, kuma in suna da ‘ya'ya kana iya auren su hmm. ba a cewa ai ya uwa ta ce kun gane wannan ko min an-nazari ilayhi na bai halatta a dora dibi zuwa gare shi ba zuwa gare su ba wala khalwati na ko a kadaita da su fa innahu haramun kama hu fi sa'iril ajnabiyyati haramun ne kamar ga sauran mata waɗanda yake yana yiwa mutum ya aure su wala yuqal li banati akhwatun lil mu'minin kuma ba ƴaƴan annabi ba a ce musu ƴan uwan mu'minai kun gane ko yan eh? uwan yan uwan ƴaƴansa ba a cewa ƴan uwan mu'minai ba ka cewa Fatima in eh, ukhti wa hadha min an wannan yana daga cikin tsari na musulunci wa ta'zimi ma azzama Allah kuma da girmamawa wanda Allah ya girmama kun gane ko wa ulul arhami sannan masu zumunta na kusanta makusanta baluhum aula bi balin sashi yahi ko yahi kusa da sashi fi kitabillahi cikin littafin Allah min almu'minina wal muhajirin da mu'minai da muhajirai wato kenan in mutum ya mutu a sa danginsa su gade shi ya fi a sa ‘yan uwansa musulmi ko ko ‘yan uwansa muminai su gade shi sannan kuma ‘yan uwan kama ba daidai suke ba ‘ya'ya sun fi ‘yan uwa ‘yan uwa sun fi ammomi ammomi sun fi abin da gashi da abin da bisa ga tsarin da an kai domin wannan ya shahi aikin farko ya shahi aikin farko duka domin aikin farko akwai aikin jahiliya ciki domin musulunci ya taho yana karantar da mutane kaɗan kaɗan kamar ana gini kun ga bai yiwa a yi ɗaya rana duk ce duk a bar kaza. Hmm. To ina ne? Ina fi kitab al-amin gado bil aymani da ran soyo wal hijrati da hijra alladhi kana awwal al-islam wanda yake akwai shi warkon musulunci fa sai an ka shahe shi wa hadhihi al-aya wannan ta karafa aya ta suratul anfal wadda ta hana haka na al-mutaqaddima nuzulun wadda ta fara sauka wa huwa wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin kun gane ko illa an tawalu ila awliyakum ma'rufa wato babu laifi a yi dan a kyauta sun masa sunan ma'rufa qala illa an taf'alu ila awliyakum ma'rufa sai dai in kun aikata alheri zuwa ga abin nan yan uwanku bi wasiyatin kamar kana da wani dan uwa ah, ko kuma kana da amni ko wanda wanda yake kana son kai mai kyauta in ka mutu to nan kana yin wasiya bima tuhibbuna ko da abin da kuke so min sulusi amwalikum amma ita wasiyyan nan ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyar ku wannan fa ja'izun halal ne kana zalika fil kitab masura wannan shahewar hukunci ko ko shahewar al'adu da mai da gado tsakanin dangi ya zan masuran rubuce fil kitab cikin littafin littafin lahul mafus ay makatuban rubuce wa urida bil ne, fil mawdu'ain Allahul mahfuz ba cikin Qur'ani da yake ba har cikin Allahul mahfuz haka yake rubuce wato al'ada ce ake son a gusar kaɗan kaɗan kun gane ko to sun bayyana ta'ala anna wad al ahkami amrun bi yadillahi jami'i shara'i samawiyya to ci gaba To zamanin jahiliya shugabanni suke yin doka, amma ga musulunci a'a, sun mu bayyana ta'ala, Allah ya bayyana annan wadda al'aka ne yin abin nan dokoki. amurin dillahi, wato al'amari ne ga hannun Allah kawai fi jami'i shara'i samawiyya ga dukkan shari'o'i na sama wato taurat injil wato kirnan cikin eh, da yahudanci da nasaranci da musulunci duk dokokin da a cikin Allah ne ba mai iya canza su inda an kuma gaskiya wa eh, na bil khamsati nan yayi misali da eh, annabawa biyar ni sharafihin don darajar su fa ya yace ka واذكر كان بتا اذا اخذنا من النبيين mu lokacin da mun ka اوكا daga annaba mun ka dauki alkawalin su hina ukhriju min sulbi adam lokacin da an ka da su daga tsatson adam kazza da kamar tsari jam'u zarratin wa hiya asgaru nam da kamar da abin nan tururuwa ai wadda ta hikara domin an hidda mutane daga waɗanda za a yi cikin duniya duka daga ban adam aka dauki alkawali gare su za su bi shari'a Allah kun gane ko aka an karbi kuma alkawali daga annabawa wa wamin wa nuhin sannan kuma mun ka karbi alkawali daga gare ka na cewa sai abinda da mun ka ce shi ɗaya za ka yi wa min nuhin haka nan nuhu mun ka ɗauki wannan alkawali gare shi ba zai sa na shi hukunci kunce mutanen mutanensa wa ibrahim shi ma musa mun ibrahim mun mai wannan alkawali haka nan musa haka nan isa ibn maryam kun ga an ka ce isa dan maryam ba ce isa ɗaya ba kamar yadda an ka ce ibrahim ɗaya don a nuna ba dan allah ba ne dan uwarsa ne kawai eh, amma allah ya halitta shi kun gane ko bi an ya abudullah wato kowannen su kowannen ku ku annabawa an yi muku alkawali Allah ya dauki alkawari ku bauta masa shi kadai wa yad'u ila ibadati kowannen kuma kuma shi kira zuwa ga bauta ma Allah dai wa zakar hamsata wa dhikru hamsata min adafi al-khas al-an bayan ya ce mun dauki alkawali daga annabawa sannan mun ka karba daga gare ka da Nuhu da Ibrahim da Musa su ba su cikin wadancan annabawa na farko suna ciki kamar nau'in girmamawa ne kamar a ce girmama mutane ka girmama ali da da da da suna cikin mutane ko wa taqdimu nuhin litarikh an gabatar da nuhu dan tarihi amma gabatar da annabi fa don girmamawa sai an kace wa minka wa min nuhin ashe kenan da an ka gabatar da annabi don a nuna yahi nuhu daraja amma da an ka gabatar da Nuhu akan Ibrahim don tarihi ne sai da Nuhu ya tawo sannan Ibrahim ya tawo sannan Musa ya tawo sannan Isa ya tawo kun gane ko wa eh sura ulul azmi wa akhadna minhum mithaqan galiza mun ka dauka daga gare su mithaqan galiza alkawali mai kauri shadidan mai tsanani bil wafa'i bima hamalu sun kace za su dauki za su cika alkawali ga abin da sun ka dauka wa huwa al-iman billahi da imani da Allah ta'ala sun ma akhadna al-mithaqa bayan haka nan mun ka ɗauki alkawalin nan kuma ni yas'al sadiqina وأعدت للكافرين عذابا ya ليسأل الله يا أمشي ونا as-sadiqin masu gaskiya an sadiqin ga gaskiya su fi tablighi risala wato da an ka dauki wannan alkawari kuma ranar lahira Allah zai tambayi annabawa kun yi da manzancin da nice kun gane ko yace eh mun ba tamkita lil kafirin da sana a tambayi kuma kafirai ake an isuwa muku manzanci mu'minai su ce eh an isuwa muna kafirai su ce a'a ba kawo muna ba ko ko sun shiru su kasa magana wa adda ta'ala Allah ya tattalin azaban alima azaba mai tsanani ga kafirai ai mulima ko mu aje nan domin دومين mun kama wannan kuma eh, eh, ga wani abu nan ta yi. Akwai tambaya. To bismillahir rahmanir rahim wala ma bayyana ta'ala anna wada al ahkam inna ma huwa bi yadihi wato lokacin da Allah ya bayyana tun daga suwarkon sura haza kuwa nan cewa wato azawar hukunce hukunce ga hannun Allah kawai yake hassal muminina ala tibaiha nan ya kwadaitar da muminai ga bin waɗannan dokoki wa ta'ati li rasuli da yin da'a ga manzon Allah bin abin da yace bi tadkirihim da tunatar da su ma an ama bihi alaihim min al min al wa ta yaya Allah ke falkar da mu na cewa mu bi waɗannan dokoki kuma mu bi manzon Allah domin wata ni'ima da yi muna wanda yake zai ambace ta za'an wuji. Eh, lima ko lamma arad al kuffar istisalam lokacin da kafirai sun kai niyyar tumbuke su fil madina cikin madina wato musulmi suna cikin madina su yan kadan shikenan kafirai sun kai gayya daga ko ina don a to a tumbuke su a huta to ga yadda Allah ya yi musu eh, shine wato kenan ah, rikicin duniya ya yi muku tun farko to mm, shine ce ya ga yadda ya yi muku tun farko shine ce ya ayyuha allazina amanu quwwatul kuffari wa kasarin tare da karhin kafirai da kuma yawan su abadu da ka tsare ku yaushe in ja arkun junudun lokacin da rundunonin yaƙi sun ka zo muku min kufa da kafirai mutahazzibuna wata kungiya kungiya wa kanu isnai ashara alfan min quraishin wato abin nan su masu mayaka din wato dubu goma sha biyu daga quraishawa daga tsafan kuma yahudawa na madina sun ka taru wan nadir وكان المسلمون في هذه الواقعة ثلاثة آلاف الحالي مسلمي جوانا ياكي دبو أكو كوي أكو كافر راي دبو قوم شابيو دقا قوة قبيلة نلا ربا وأنك تهو أتم أتيت مهوتا kun gane توقع to ga shi حفر tafi ayyama hafrul تند أنك جنا أران أنك gina ran anka haƙa ranar birni to wannan yaƙi ya taho duk an kewaye madina ko ina ana shirin babu abin da za a yi ille a shiga a tumbuke su to sai musulmi wato annabi ya shawara da su kamar yadda zai zo in mun fi in mun zauna cikin madina Allah zai tsare mu nan eh, in kun ka ce mu hita mu hita sai suka ce a'a wato in an fita ba oh, an fita ba wancan na badar bane wato sai Salmanul Farisi shi ya kawo shawara na cewa a haƙa ramin birni inda yake zai haɗa wani dutse da sala wanda yake nan ɗaya ne doki kai iya shiga madina kun fahimta ko amma sauran abin nan sauran jahohi duka dawaki ba su iya shiga don wata ƙasa wadda yake akwai duwatsu baƙaƙe kuma doki bai iya shiga ko mutum bai iya shiga da abin da tafiya to shine yace ranar da an ka haƙa handak fa arsalna alaihim riha mun ka aika iska akan su su sojojin ko ko su rundunar wa hiya rihu saba allati nahaba min ash shariq ko nahabat allati nahaba min ash-sharq wato iskan saba wanda ya taso daga gabas wa kana barizatan nahaban ne ba nahaba ba eh, eh al'ada dai ku bashi tahubbu ne allati tahubbu ku bashi ko bashi tahubbu tahubbu min na mashriq wanda yake tana tashi daga gabas wa kana da shadida jiddan eh wannan iska mai tsanani ne kwarai mai tsananin sanyi hatta qala al-khiyamu hatta cire abin nan tantunan su wara markum bil hijarati ta dore jifa su da duwatsu wal da tsakkuwa wasafat turaba fi wujun ta watsa abin nan turbaya cikin fuskokin su wa ma hadha lam tatajawuzhum amma duk da haka kuma iskan nan ta tsaya inda suke kawai Ba ta wuce ta samu sauran mutanen Madina ba wajunudan lam taraha da wasu wurin dunoni waɗanda yake buku gansu ba wata waɗanda yake abin alarihin wal junud min al mala'ika wata wasu mala'iku kuma an ka aiko don su taimaki musulmi wa kanu alfan su mala'iku dubu ne wa lam yuqatilu basu yaqi ba wa inna ma al ru'ba fi qulubil ahbar sun jefa tsoro kawai cikin zukatan waɗannan kungiyoyi da nazo wa kana Allahu ma ta'maluna eh, basira Allah ya zan mai gani ga abin da kuke aikatawa wato min khabril handaq na haƙar wannan rami wa min wa bil ya'i min tahzibil mushrikin kuma Allah ya san abin da eh, yake eh, suke aikatawa na rushewar abin nan kafirai basirin ko mai gani ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaikum an gyara hmm.

to ga gashi dai za a faɗa mana yadda yaƙoƙan sun ka auku da yadda Allah ya tsare musulmi a irja'ukum lokacin da su waɗannan rundunoni suka zo muku min kun wa min asfali minkum sama da ku da ƙasa da gare ku domin wato kowace jaha jihar gabas wato wajen gabas din Madina da yamma min a daga saman rafi wa asfalihi da ƙasan samin mashriq wal maghrib gabas da yamma wa in ta absar kuma lokacin da wato idanu sun ka karkata ai mala an kulli shay'in ila ha idanun mutane wato musulmi idanu sun karkata ba su dibin kowa sai makiyansu din kulli janibi ko wani gefe wato sun shirgitar da su wa tazunnuna billahi dhununa kuna wa Allah zace zace wato shin ko za a taimake mu ko za a halaka mu gaba ɗaya ba mu sani ba kun gane ko bi izbatil eh, alif alif al-idraq wa qafan la waslam wannan alif ya saba ma ka'ida ta ta larabci eh, domin abin in an samu kalma al to ba za a samu ta wannan alif ba wa tazunnuna billahi zunun, amma sai an kace azzununa ga alif tan na tanwini ga wannan to wannan alif idlaki ne don kawafi su biyan da cikin qur'ani kun gane ko wa fi qira'atin bi isbatiha waslan wasu da qira'a ko sun abin nan wata zunnuna billahi zununa ko an yi waqafi ko in ba yi waqafi wata zunnuna billahi zununa hunalika wato za a tabbatar da shi to sannan wa kadhalika fi qawlihi atanar rasula yana nan tafe sabila guda kuma sai cikin abin nan hal ata alal هنالك ابتلي المؤمنون to hunalika abtul mu'minin wato can lokacin da waɗannan ahzabu sun ka tattara waɗanda lokacin waɗannan kungiyoyi suka tattara to nan ne ho an ka jarabe musulmi ay ukhtibiru an ka jarrabe su liyatabayyana al-mukhlis min ghairi don a gane mai imanin kwarai da wanda baya da imanin kwarai wa zulzulu zulzalan shadida an ka motsa su motsi mai tsanani min shiddatil fasad don tsananin tsoro ko ina an kewaye su a tumbuke su a huta wala mai shaddal khawfu tamayyaza al munafiquna ila halin lokacin da tsoro yayi tsanani shikenan sai munafikai suka fita suka babbanta to qala ta'ala sai Allah ce don ya bayyana su wa to ga shi nan da abu yayi tsanani wa kurka ambata idh qul munafiqun lokacin da munafiqai na Madina ke cewa wallazina fi qulubihim maradun da wanda yake akwai rauni imani cikin zukatansu cikin wato eh, aqida su bata yi karfi ba sai sun kace ma wa'adana Allah wa rasulu illa gurra Allah da manzonsa ba yi muna alkawalin komai ba sai rubi wato sun kawo mu nan a taro a kashe mu yurwa wato an ruwaito anna mutabun bashir qala wato mutabun bashir ya ce ya iduna Muhammad bi fatin Faris wa Rum domin wata lokacin da ake haƙar birni haƙar abin ramin handak din nan wata wasu masu domin ana ba da zira'i goma eh, zira'i arba'in ga mutum goma to wasu sai suka kai ga wani dutse suka kasa fasashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga da su don ya shi dai sai ya ɗauka ya buga sai abin nan an kai walƙiya wato abin nan wuta ta tashi ya yi kabbara sannan ya koma bugawa ya kabbara ya koma bugawa wuta na abin nan ya kakkarya shi sannan bayan haka nan ya fito don a ci gaba da aiki ya ce bugawa farko ya ga mun ci abin nan rumawa ta biyu mun ci farisa ta uku mun ci abin nan masar to shikenan waɗannan ga yaƙi ya taho an kewaye mu ko ina to sai wannan abin nan mutum. sai ya ce Muhammad na cewa mun ci Farisa mun ci za mu ci Farisa za mu ci Rumawa yana muna bishara na cewa za mu ci waɗannan wa ahaduna la yaqdiru an yatabarraza farqan ga ko ɗayan mu ba iya hita ma kashi waje ba iya zuwa bayan gida yau kashi kaufan don tsoro ma hada illa wa gururin wannan ba komai bane ille wa'adin rudi ne kawai rudin mu ne yake yi kun gane Allah ya sauƙaƙe mu wannan sun halaka kenan masu yin wannan magana eh sun halaka to ci gaba فلا فريق منهم النبي يقولون kuma aka ambata wa iz qalat ta'ifatan kuma lokacin da wata jama'a ta ce minhu daga cikin munafiqai ya ahla yasir bala muqam lakum warju ya ku mutanen yasir ba ku da matsaya nan ku koma gida wato ba ita ce kasar madina lam tusrab lil alamiya ba ta yasribin ya ko ya ahla yasribin sai yasriba wazn wazn fi'li sun ya bi ismi rajulin min al a wani tsawon abin nan kakansu na farko daga cikin larabawan farko su ake ce amalika shine da suna yatriba kana na zala hafi kadimin zamani ya sauka nan zamani mai tsawo saboda haka kasar ta ɗauki sunan shi wakila yatriba ismun li nafsil madina wato garin wa qanna annabi sallallahu alaihi wasallam an tusamma bi hadha al-ism annabi mata suna wannan ya sirba lima fihi min at-tatrib domin abin da a cikin zargi wa taqri'i zargi wa tawbih wa zakaruha bi hadha al-ism mukhalifatan lin-nabi yanzu wato an mai an mashe ta Madina da musulunci ya taho to yanzu da halin munafici ya taho ga yaki ya to suka ce ya musu wancan suna sun ka koma ga sunansu wannan shi yasa masu cewa ishirin ya ba ta da kyawu ga suke cewa domin ana cewa bi nurin nurun lin nubuwati la yakhbu to kun ga siriba tsohon suna ne na jahiliya idan ka ce akwai wani haske can wanda ba shi bicewa kamar ka ce to don me annabi ya tafi kun gane ko eh, ba abin idan mutum ya mai da abin maimakon ya ce madina ya ce siriba kamar ya koma cikin munafikai kenan bai san wannan suna na madina ko ko ɗaya ba kun ga da ya ce bi ɗaya bata nurin lin nubuwati la yakhbu wannan da da kyau kun fahimta ko ah, me ake da tarihin da an kace a bari ba ka cewa abin nan ya ba ta koma madina to yanzu shi mai tiriya ba mu iya daukan ajamanci ne ko tawili eh to abin nan ah, ko ajamanci ne an yi ba daidai ba daidai ne a ci gaba a'a wato akwai wasu da kyau akwai wasu abin nan ba wai ba mugun mutum bane ba ya yi da abin nan ba ba ya yi da mugun nufi ba sai dai kullum randa na auku kawai mai najeriya ga mana sai dai in shi bai fahimci alqur'ani ba domin tun da qur'ani ya ambaci ya sari ga wurin zargin wasu mutane to shi ma ina tsammanin neman larabcin ne ɗauko wannan kalima ya yi amfani da ita wato abin nan in ka san fahimta komai yana da wuya cikin duniya eh, kaga ganin yake in ya ambaci wannan suna kamar ya ɗauko tarihi yawa to fa zakaruha bi hadha al-ibn sai sun ka ambaci Madina da sunan wannan suna mukhalifatan lin nabi don saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa adalu anhu ila al-ism alladhi kanat eh, tud'a bi sai suka koma zuwa ga suna wanda ake mata da shi kadiman tun zamanin farko ma'ana hayyi anhu ko da yake annabi ya hana wa hatimali qubihi eh, bi ishtiqaqihi min min sarbi domin wato asalin sunan daga sarbu ne allazi huwa al-lawmu zargi wa ta'nif kun ga bai dace ba kenan sai suka ce ya ku mutanen yasriba la muqama lakum wato ba ku da tsayi anan yau wato abin nan ku hita farji uku koma ila manazilikum zuwa gidajen ku wannan yaki ba mu ba mu shiga wato min madinati wa kanu kharaju ma annabi tun farko sun hito tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ila sal'in zuwa ga sal sal shine dutse wannan na yamma da madina hanya zuwa university jabalun kharijil madina lil qital wato sun hito wani dutse ne wajen madina daga yamma sun hito lil don yaki amma yanzu da sun kaga wannan abu ya kewayo sai ka kai mutane ya tilba ku koma gida wa'adin da Muhammadu ke da ba na gaskiya bane wa yasazun zan minhum an-nabiy wasu jama'a wasu jama'a daga cikin su suna neman izini ga annabi fi ruju ga komawa su ba su bayyana aibi ba amma suna cewa muna son kai muna izini mu koma gida na suna cewa inna na auratun wato gidajen mu sake suke ya manzo Allah a bari mu koma gida mu rufe ai gairu hasina ba tsararru bane yukusha alaiha ana tsoro kada a fada muna kun gane ko qala ta'ala Allah ce ma hiya bi aurawa wato wannan uzuri ɗaya ne suke nema amma ba ba sake suke ba in yuriduna illa firara ba su nihin komi da wannan neman izini illa firara face gudu daga yaki kawai to ci gaba ولو دخلت

sun masu ilifitin sannan an ka tambaye su fitina wato su yi ridda la'atauha ko la'atauha da sun zo ma riddan nan wato ba wai sun koma ne don gidajen su na sake ba da an yi sa'a an samu su hanyoyi daga can jehe an ka shigo wato kafirai suka shigo suka ce ku kafirta mu zauna tare da ku mu tsare ku to da sun zo mu da sun kafirta amma talabbasu biya sannan ko in har haka ya auku sun ka kafirta din to ba za su koma zama cikin madina ba illa eh, wa ma da ba su koma zama ciki ba illa yasiran sai kaɗan ai zamanan kalilan domin Allah zai ba da nasara ga musulmi a tawa iske su a kore su summa inna ma atal fitnata sannan wanda ya zo ma a wa dakhala wa dakhala nasu ya shigar da kansa cikin fitinan nan to hudu ku za ta halakar da shi wala na illa qalin ba za su jira komai ba sai kadan domin sun shigar da kansu a fitina bayan kana musulmi sun ka samu nasara an ka kore kafirai ya an ka koma musulmi a matsayin su sun sa kansu cikin fitina kenan da har sun shiga to ci gaba wala karkanu wala ma'rifanu ahadu wa min la da su dai waɗannan munafikai wala ƙarƙanu ahadun la da sun zan sun wa Allah alkawali min qablu gabanin wannan yaƙi ya zo sun yi rantsuwa na cewa abin nan in yaƙi ya zo ba za su gudu ba la yi walluna al'adbar wato ba za su gudu ba za su ba da baya ba wa kana abdullahi mas'ula alhali ko alkawalin da mutum yawa Allah alkawalin nan mas'ula abin tambaya ne an alfa'ili za a tambaye mutum ya cika alkawalin nan ko bai cika ba to shi sun gudu ko kuma suna neman gudu kullun yanfa abu ni gara إن وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل كتير مسو لن ينفعكم الفرار in فررتم من الموت wato ka ce musu har in kun gudu daga mutuwa to ko kuma kun ka gudu daga kashi gudun nan baya amfanin ku da komi wa idan har in kun gudu la tamatta'una ba za ku ji daɗi ba cikin duniya bayan gudun nan naku illa qalilan sai kaɗan baki yasa ajalin sauran ajalin ku mutu saboda haka ashe mutum ya mutu ya gudu daga mutuwa zuwa ga mutuwa ya fada wuta ƙara shi tsaya ga mutuwa farko wanda zai shiga aljanna eh, qul man dhal bi yasmu qul man dhal ladhi ya'dhukum min Allah in arada bikum an arada bikum الرحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل كتير من ذا الذي يسبقكم وانين ذات أريكم min Allah daga Allah in arada bikum su'an in yayi niyyar halaka ku in yayi niyyar wani cuta ya same ku wane ne zai tsare ku aw arada bikum rahama ko in Allah ya nihin samu wata rahama gare ku abin nan ku ci nasara ku zama manyan mutane wane ne zai hana ku wala yajiduna lahum min duni llahi waliyan su masu gudu ba su iya samun wani masoyi wanda zai wanda zai tunkuɗe musu cuta daga azabar Allah wala nasiran ko wani mai agaji ya dafa dora an wanda zai tunkuɗe wa cuta daga gare su in har Allah ya nihin kawo shi to qad ya'lamu Allah qad ya'lamu Allah al-mu'awwilina minkum wal إلينا ولا يردون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين كما الله يا سن وسما سبحانه ومنكم دغريكو walƙa'ilin al'ikhwanin masu cewa ga ‘yan uwansu halumma ilaina masu cewa mu mun yi zaman mu gida ga yasuwa ne kada ku yi ta fata da Muhammad ku taho ku yi zaman ku to waɗannan masu hana ‘yan uwansu fita suna cewa a mu a zauna tare da su wato Allah ya san su wala ya tuna albasa ba su zuwa wurin yaƙi illa kalilan sai kaɗan riya'un wasu mata suna fita don su nuna kamar suna tare da musulmi su komo sannan kuma suna ƙoƙarin su hana mutane zuwa suna ta ku ku zauna tare da mu kada a kashe ku can Allah ya san su ci gaba فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور الذي يرجي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة حداد حنان على الخير أولئك ashifatan alaikum kuma su waɗannan munafikai masu waɗannan halaye dai ga su masu rowa ne gare ku bil mu'awana shi ba su san taimako dan ushahihin wato mai rowa wa huwa al bakhil mansubun ala dhanni wanda yake abin ashihatan wato kenan Allah la'ane su masu rowa wato gare ku aw halan wa qara ibnu abi eh, abi eh, abla ashe eh, ashihatun bin rabi ala annahu khabarun li musa hum ashihatun kuma furuwa ne gare ku girma una da ba ku ba ku taimako fa idza jaa al khawf kuma in tsoro ya zo ra'aytahum yanzuruna ilayka za ka gansu suna bibi zuwa gare ka ta duru ayinuhum idanu suna jewayawa kalladi ku sha alaihi min al maut kuma wanda yake ana ruhe abin nan ana so da shi don tsoron mutuwa wato kullun in yaki ya zo to za ka ga idanunsu turuturu suna dibin ka wai ka jawo musu fitina kamar wanda yake mutuwa ta zo gare shi fa idza dhahaba al-hawfu in kuma wato tsoro ya tafi wa hizatul ganaib an ka samu ganimomi salaqukum bi alsanatin hidayan sai su tsora cutar da ku da harsa masu kaifi sai su tsora zage zage su tsora cewa wani yayi tsoro wa ya yayi kaza su tsora ruhi aibin su kenan su yi ta zagin musulmin kwarai kun fahimta ko a ulaika lam yu'minu waɗannan ko da suke cikin musulmi sun nuna musulmi ne to ba su imani ba ba su yi imani ba hakikatan eh, ashahatan Allah khair wato suna masu rowa ga alkhairi ba su abin wajen gani masu ce tilas sai a basu da yawa sune ai ne shugabanni ulaika lam yu'minu wadanda adda wannan hali to ba su yi imani ba hakikatan ko da yake sun bayyana cikin musulmi fa abatallahu amalan don haka Allah ya bata ayyukansu na kwarewar da sun kai wa kana zalika ala Allah yasira kalmar shahada da sun kai da sauran ayyuka waɗanda sun kai sallar da sun kai ta duk Allah ya bata Ah, domin ah, sharaɗin karɓar aikin ibadan mutum sai in imaninsa ya yi kyawu wa kana zalika ala Allah yasira kuma ɓata aikin nan nasu wato abu ne mai sauƙi ga Allah Allah sauƙaƙe to ci gaba يحسبون العذاب لم يذهبوا وإن يأتي العذاب يردون أنهم يسألون يسألون عن أنبائهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوه إلا قليلا to ya sabu na azaba lam yatabu suna tsammanin bayan da anka kore wato waɗancan ƙungiyoyi iska ya kore su su kuma sun koma cikin madina suna ta jin tsoro suna zaton wato waɗannan ƙungiyoyi na kafirai lam ta mustahiba ila makkata li shiddati jubnihim da tsananin tsoron su wa khawfihim minhum suna tsoron su wa iyatil ahzabu kuma da an kaddara wato waɗannan ƙungiyoyi na yaƙi sun komo yawadduna law annahum na fil arabi sai su tsora gurin da dai sun zan ƙauye sun zan can cikin ƙauye tare da ƙauyawa ka inuna fil badi su zan can ƙauye yas'aluna nan bai kun daga can suna tambaya ya labari yake a Madina an kakkashe su koko suna nan kun fahimta ko ya yakin labarin su yake tare da ya yakin labarin ku yake tare da rai walau kanu fikum hmm? su waɗannan mutane da ake ba labari ko da hmm. su ba kare ba suna nan cikin musulmi ko ko an hidda su cikin musulmi suna nan cikin musulmi suna nan cikin musulmi amma kuma ana nuna musulmi ko da kuke tare ba ƴan uwanku bane saboda haka wato munafiki ya fi cutar da wato munafikin musulmi ya fi cutar da musulmi bisa ga kafirin da bai shigo cikin musulunci ba don shi ana tare da shi ya san komi in hmm. walau kanu fikum da sun zan cikin ku ko da sun hito sun zauna tare da ku ma qatalu da ba su yaki ba illa qalilan sai kadan don riya kawai wa khawfan mina ta'ayyir don kuma ka a ce sun sun tsoro amma ba tare na gaskiya suke da ku ba to ci gaba

to hadhihi halin munafiqin wannan shine halin munafiqai fi gazwatul handaq ko kamar yadda an ka ambata sun ma qaba ta'ala bil irshadatil qayyima bayan haka nan ga wani abin eh, eh, muhimman maganganu masu shiryarwa an taho da su masu shiryarwa ga mu'minnai wasana ilahum da yabo gare su bima qamu bi don abinda sun ka da shi ya dil gazata ga wannan yaki fa qala yace wato waɗanda amumin nan kwarai da sun kai tsaye da ganin ga halaka ta taho musu ko ina to ga yabon da an gare na laqad kana sun fi sun hasana tun ku musulmin kwarai lalle kuna da abin koyi eh, abin nan ga manzon Allah kuna da abin koyi ga manzon Allah abin koyin nan hasana tun wanda mai kyau koyo mai kyawo ita ta da'un bi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam a fil qital ga yaki wal sabata da tabbata fi mawdinihi ga wurin yaki kama bazala nafsuhu li nasri dinillah kama shi yadda annabi ya da kansa don taimakon addini kuma kun bayar kun yi taimako ko wato kun yi koyi da shi fi khuruji ga fitashi illa khandaq wa ayla yawma uhud haka na ranar uhud da ya hito kun hito wa qad shujja wajhu an rotsa da fuskar shiran nan wa ta'udu wa kusara rubaiyatu an karya sa da takobi wa qutila amu an ka kashe amnin sa hamza wato babban sa hamza wa ja'a batanuhu sannan ya jiyuwa ga cikin sa walam yakun illa sabiran mutasiban duk da haka ba abin da ya nuna fa ya bayyana yana mai hankuri yana mai gode ma Allah yana abin neman lada daga ubangiji wa kiran radiyan ya zama mai godiya mai yarda da abin da Allah ya hukunta masa kuma kun zan haka na ne kun yi koyi da shi amma ba dukan ku ba yayi koyi da manzon Allah liman kana jilla amma wanda ya zan yana fata fatan lada ubangiji shi ya koyi da manzon Allah waya ya khafu yawmal akhir kuma yana tsoron ranar lahira wa zakara Allah kathira kuma ya tuna Allah da yawa shi ne ke adda koyi ga manzon Allah ga waɗannan abubuwa bi khilafi man laysa kadhalika amma wanda ba haka ba munafiki ne bai ciki kun gane ko wala المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا to wala mara almu'minun al'azab lokacin da su mu'minan kware suka ga waɗannan ƙungiyoyi na kafirai sun taho sun kewaye su maimakon su ji tsoro kalu sai suka ce haza ma wa adana Allah rasulu wannan shine abin da Allah ya muna alkawali da manzon sa za a tawo a girgiza mu har a ga musulmin kwarai wato wannan jarrabawa ce kuma Allah zai ba mu taimako wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah yayi gaskiya manzon sa ya gaskiya ga su sun zo ga alƙawalin da sun kai sun kai muna wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan zakko kungiyoyin nan gaba dai bai ƙara musu komai ba illa imanin face imani du'a dillahi da alkawalin Allah wa tasliman li amri kuma da miƙa wuya ga al'amarinsa duk wannan tsoro ƙara musu ƙarfi yayi dama an gaya mana zai zo don duk wanda yace zai yi musulunci kamar yadda Allah ce, to musiba za ta same shi to gashi wa min al mu'minina min al mu'minina rijalun falaqu ma'ahadu فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر To min muminin rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai wasu mazaje sun gaskata ma Allah abinda sun kai masa alkawali min sabat na cewa ba za su gudu ba ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun ba su gudun ba fa minhum man qada na habu akwai wanda yake ya biya bukatar shi wato kenan ya mutu ai mata ya mutu wa qatala asalin nahabu abin nan eh, alkawali wato alkawalin shi ya zartar da shi wato ya mutu wa qutila an kashe shi sabilillahi don dauka kaurin ka dauka kawo kalmar ubangiji kamar yadda an kashe Hamza ga Uhud wa minhum man yantazir daga cikin su akwai wanda yake yana nan yana jira da rai wa ma baddalu tabdila ba su musanya ba musanyawa fil adi ga alkawalin da sun kai wa hum bi khilafi hal munafiqin wadanna sun saba ma munafiqai su abinda sun kai alkawali suna nan akan sa ba su canza ba ثم تقدم السياق فقال ليجزي الله الصابرين بحسبهم ويعذب المنافقين إن جاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. To yace wa jami'u دو ودنا أبو abubuwa halin munafikai da halin muminai ga wannan yaƙi na ahzab ya auku don me ya jazi Allah sadiqin bi sikin don Allah ya saka ma waɗanda sun kai gaskiya saboda gaskiyar da sun kai wa yu'adhibul munafiqin in sha kuma yayi azaba ga munafikai in ya so bi an kuma ala nifaqin ya kashe su akan munafikin su shiga wuta aw ya tuba alaihim ko ya karbi tubar wato abin nan ya sa su tuba ya karbi tubar inna allaha kana gafuran allah ya zama mai gafara liman tabu ga wanda ya mutu rahima ga wanda ya tuba rahiman bihi mai jin kai gare shi kun ga wanda ya imanin kwarai ya tsaya shi wannan yanke ba ce in Allah ya so ya sashi aljanna ko ya ridda ba an kace wannan zai mai suka bakon kwarai sai dai wanda ya karkace shine an karba biyu akwai wanda Allah kuma ya komo ga rahama ya bashi rahama ya ya tuba ya komo akwai wanda yake Allah ya so ya halaka hmm, Allah sauƙaƙe wato kun ga kenan rahama ga Ubangiji sifa ce zatiya wato ta zatin sace ba ta rabuwa da shi eh, amma azaba sifa ce ardiya tana aukuwa ta ta hita to ci gaba wa radda Allahu nabi Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu al-mu'minina al-qitala wa rabbil lahu allazina kafaru Allah ya mayar da waɗanda sun ka kafirta kungiyoyin nan biga yadda sun ka koma da hushin su lam yanalu khairan ba samu wani alkhairin da sun ka tawo nema ba ai muradahum min az-zafar bil ba sun tawo su tumbuke musulmi ba to sai ya zan wato an iska ya taho ya kore su har ma wato lokacin da iska ke kore su cikin cikin dare ga tsanin sanyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma sahabbai bayan yana sallah da dare wane ne zai tafi ya gano muna abin da suke yi ba wanda ya tada kai har ya ce huzai fatim lil yamani ba nan? to ya ce tilas na yi magana tunda annabi ya ambaci sunana sai ya ce gani ya ce ba ka zuwa ka gano muna ya ce zan tafi ya ce to in ka tafi kada ka taba kowa ya tashi ya tafi yana yawo cikin su yana ganin yadda ana iska ya dauki tukanen su ya birkice a cire tanti kayan su duk alaɗiya ya mutse suka tashi kowa na kokarin ya rike kamar makahi kamar kungiyar makahi wato a daure zanna da juna kada a wace Abu Sufyan ya ci gaba yana abin yana gudu ya tafi wato yayi yana ganin su su ba su ganin shi bayan haka nan ya tafi ba annabi labari ya ce ga halin da ni iske su ciki kun gane ko wato kun ga Allah ya yi wannan yaƙi da kansa bai bar mu min nema fi ba wa kafallahu almu'minina alqitala Allah ya isamma mu'minai yaki birrihi da iska wal mala'ikatu da mala'iku mala'iku na samu tsoro iska na tumbuke su wa kana Allah qawiyan Allah ya zama mai karfi ala'ija ijadi ma yuridu gazzartar da abin da yake so azizan ko mabuwayi galiban ala amrihi mai rinjaya akan al'amarinsa wa anzal ladina zaharu